بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا خلقناكم أول مرة وتركتم ما قولنا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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani wa akhwati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta bakwai ga watan Ta hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in lissafin nasara yau muna goma sha biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara taimakon marayu sani umar ya aiko marayu da gudunmuwa ta kuɗi naira dubu ɗari wani bawan allah ya aiko da naira dubu hamsin duka allah ka saka musu da alkhairi Allah ta zuciya su albarka salamatu Musa ta aiko da gudunmuwa ta naira dubu goma Allah ka mata albarka Allah ka saka mata da alkhairi Allah ka sa duka suna cikin masu kokaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a aljanna wani bawan Allah naira dubu biyar Rabi'u bi Alhaji naira dubu biyar Hawa'u Muhammad Yusuf naira dubu biyar wani bawan Allah naira dubu hudu wani bawan Allah naira dubu uku asba'u siyahu gwamna naira dubu biyu jibril sani abubakar naira dubu biyu mustapha sufiyan naira dubu ɗaya adamu muhammad naira dubu ɗaya haruna aliyu naira dubu ɗaya asiya bashir naira dubu ɗaya sani ahmad naira dubu ɗaya jafar alhaji naira dubu ɗaya aminu sa'idu ido naira dubu ɗaya muhammad bashir naira dubu ɗaya imran sani naira dubu ɗaya Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka rubuce su albarka Allah ka sa su a cikin wasu ruwa da kokara da mu da su ran kai su alkiyama daga nan sai Umar Amande naira ɗari biyar Abubakar Shafi'u Oga naira ɗari biyar Maryam Tijjani naira ɗari biyar Nafi'u Muhammad Kasim naira ɗari biyar Idris Babangida gida naira ɗari biyu Allah ka saka musu alkhairi duka Allah ka rubuce su albarka jimillar kuɗi naira dubu dubu ɗari da casa'in da bakwai da naira ɗari bakwai a tebur an samu gudunmuwa naira dubu ɗari da biyu a akwati an samu naira dubu takwas da ɗari biyu da biyar sannan a akwatin mata an samu naira ɗari tara total an samu tsabar kuɗi a jiya naira dubu ɗari uku da takwas da ɗari takwas da naira biyar Allah ya saka musu da alkhairi na'am ana raba ina muka kwana ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة يوم وتركنا ce wani kada jefe muna farada hakika a yau na ta tashi alƙiyama ko zo mana farada inda Allah malamai suka ce farada jam'u farid wato kowa ya zo a matsayinsa na makaɗaici shi shi kadai malamai suka ce ka zo babu aboki ba uwa ba uba ba ƙani ba mata ba ɗa ba yaro ba rawani ba wando ba hula ba riga ba takalmi ba ba ba ba ba da matsayi da girma da abokai da masu hidima da masu taimako da almajirai da 'yan shan miya da 'yan kayi da 'yan da kwamishinoni da protocol da adc da chief chief security da da su a ya abu ba ne wani karfi muna fara kai kadai zaka tafi ka tafi gaba Allahu Ka ga sarki mai sarauta mai tafiya cikin dawakai ana masa busa ana masa algaita ga masu zagi ga sallama ga sarkin gida ga shantali ga zagaigai ga dogarai wallahi in kiyama ta tsaya ka shi kadai kallin kal ya kama hanya gaban Allah ba wani ne rubar ba aka rama kallahu duk almajirai za a bauta ya kama hanya da wajen Allah kare gwamna shi kadai ba kwamishina ba ADC ba shi protocol shi kadai gwamna ya kama hanya ya kirkare Allah shugaban kasa shi kadai alhaji babba duk yan shan miya babu shi kadai daraktan agaji shi kadai nima ni kadai alaran ma shi kadai sukur isa shi kadai kowa shi kadai zai tunkari Allah ya ji wala garje ku fara Allah ya kuka mana wannan Allah ya ce mun gane karatun ba so abinda Allah ya ce Allah ya ce kama kalakanakum awwala ma kamar yadda muka halice ku kuka zo duniya to haka za ku ba haka za ku je gaban Allah da Allah ta rabu nan gudun sai ka zo duniya da wata zo da matarka da yayanka da ofisinka da wata zo da dubu nawa da wando da riga tintir haihuwar uwarka ka zo duniya haka za ka tashi gaban Allah shi ne kama kalakalakum awwal annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana yana yi wata abai kudu ba ya a cikin su hadisi ne ingantacce yace innakum ستهشرون يوم القيامة حفاة قراتا غرلا فقرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فما بدأنا فما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين وذا الله صلى الله عليه وسلم يا قوم za a tashe ku ranar tashin alkiyama ku je gaban Allah annabi ya ce ku fata kowa ba mai takalmi biya ko ba mai takalmi ko fata ya za na kaga mutum yana tafiya ba takalmi sai gaba da cewa ko ba kace ne saboda yana tafiya da rana babu ne ba takalmi to duk haka za mu tashi gaba Allah ba mai takalmi shine ko fata bayan ba takalmi annabi ce urrata sannan kowa tsirara zindir zigidir tintir haihuwar kotu da shine qurrata gurlan kaciyar da aka mata za ta sake dawa loba za ka tashi loba yau a nan gurin wanda bai da kaciya ya girma ya abin kallo ne to kowa zai kaciyar da aka yi ta dawo a wani hadisin annabi ya ce buhuman sahabbai suka ce ya rasulullah mun san hukata mun san qurratan mun san gurnan amma buhuman da nabi da laraba ne mun san ta manzo Allah ta sanar ce ma'anan buhuman laysa ma'ahu shay ba mai ko kandala ba mai ko fitika haka zaka tashi kana kanka baka da kuri sai abu da kayan hufatan qurratan yace gurnan dan manzo Allah ya kare karfafa magana sai karanta muku ayar Qur'ani ayar da Allah ya karanta mana inda Allah yake kama ana awwala qalbin muhid kamar yadda muka fara da farkon an haka zamu kare Ke kenan farkon halitta sanda muka zo duniya yadda kai ka zo da roba ba kaciya ba riga ba wando bir Allah ya kare zamu sake mai da kai mutane kai insha Allah aisha radiyallahu anha da ta ji wannan magana ta kalli annabi ta ce ya wa sawata wa sawata الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض ويا رسول الله akwai kunya ranar tashin alkiyama a tara mutane wuri daya maza da mata kowa kuma tsirara kowa na ganin tsiraitin dan shi ɗa tsirara uba tsirara mata tsirara miji tsirara suruki tsirara gwaggo tsirara kawu tsirara babban tsirara ya tando tsirara ya kungo tsirara ya gwalgwal tsirara kowa leman tsirara ladan tsirara mamu tsirara kowa tsirara maza da mata yanzu ba'dhum ila sawati ba'd sashin suna kallon tsayin sashi ya rasulullah lalle akwai kun yara da tashi alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai girgiza kai ya kalle biki gane ranar ba ai ranar da ake magana kan shi ne yau mai firul mar'u min akhihi yau mai firul mar'u min akhihi لكل امرئ منهم يومئذ شأن Wanda Allah ya kalle ta yi wannan ranar da kullum mai minhu yau mai zai sha zai gobe. Kowa a cikin mutane lamarin da ke gaban shi ya ishe shi ba magana kallon tsarki wani yake saboda bala'i kana tsare tsirara kai kanka baka san tsirara kake ba balle ka gane da kusa da kai tsirara yake saboda bala'i da ake ba bi sanin halin da yake ba magana tsirarci ba kai da kake tsirara ma baka san tsirara take balle har ka gane wani tsirara yake bala'i yayi bala'i ko mai bala'i Allah ka sauka mana rana wannan rana saboda ita ce kuke mutu wannan ayyuka saboda ita muke wannan azumi don mu tsira a wannan rana wannan da'awa da muke yi saboda wannan rana muna so mu tsira saboda shi muke taimakon marayu nan don mu je mu samu a wannan rana mu tsira in mun tashi babu da komai Allah ce ga gudun wani kuma bai wa rayu na karba ga ta rike ka tafi aljanna ne duk fafutukan nan da muke yi yanzu ya tsira a wannan ranar ba magana wannan duniyar ake ba magana wannan duniyar ake ita wannan duniyar shiriri ta ce duk za a gama ne a tafi a farka. in ka ga wannan duniyar ta rufe maka ido to wallahi ka lalace wallahi da yake bakon Allah annabi ce da kulli mar'in minhum yawma idin sha'ani ya karanta wa Aisha wannan aya yace kowa a cikin mutanen nan yana da sha'anin da ya wadace shi yana fama da shi ya ishe shi ba ta wani yake ba balle ya gane halin da wani yake nan duniya da yake samun sa'i da rawa sarakan sa'i an ce akwai da ko ruwa yake karbawa take saboda tsabar sa'i sa'i da rawa sarakan sa'i ana ruwa kuna kirgawa suna na ba su da aikin yi sai tsegu sai buɗe ƙoba sai ƙogone zaki ko ba su irin su na irin su malam da ƙogone sai ƙogone ƙogone Allah ka raba mu da irin ƙogone ƙogone kowa ta kan da yake a filin kiyama in za ka tsaya ka bi Allah ka samu tsira a lahira tsaya ka bi Allah ka samu tsira a lahira karke da ka zauna baka da aiki ne wani ya iya wani bai iya wani bai yi ne ba wa kai shi kenan aikin ka kullum daga tsugunni sai dai kallon mutane Allah ka gafarta Allah ka gafarta shi yasa Allah ya ce kama bada'ana wala karji'tumuna burada kama khalaqnakum awwala ma idan har yanzu ku gane ba Allah yana cewa ku kada da ku fahimce da ranar idan ku kalli jumlar duk jumlar gaba tana ƙara maka bayani ne akan jumlar wala qad ji'tu munafara in baka gane ba ka maka ƙari kama kalaqanakum awwala marra in har yanzu ba gane ba ga ƙarin bayani Allah ya ce wa taraktum ma kawwallakum wara'a zuhurikum ma kawwalna ai ma tafaddalna bihi alaikum duk abin da aka falalafa muka ba ku shi a nan duniya wanda ba da shi ka zo lahira ba nan duniya ka same shi a ina ka samu kudin ka a nan duniya motar ka ina ka same ta a ina Allah ya baka ita a nan duniya gidanka a ina Allah ya baka a nan duniya shagon ka da kayan kantin gaba daya a ina Allah ya baka a nan duniya hular ka a ina Allah ya baka nan duniya takalmin ka da agogon ka a ina Allah ya baka a nan duniya matar ka a ina Allah ya baka a nan duniya ƴaƴanka a ina Allah ya baka a nan duniya Allah ya ce abin da ganin dama ta na baka shi a nan duniya Allah ya ce to kun bar shi wa a zuhurikum a can baya ba za ku zo gaba na da shi ba in Allahu akbar ashe ba tarawa ba ba magana ka tara dukiya ba ba magana an tara duniya ba ba magana ina shiga mota da babu idan ta a ba ba magana na gina kafin ta gida ba ne ba magana ba mai kuɗi na bane an wuce wannan ajanda ba ita ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu ibnu adam mali mali wa hal laka min mal illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqata fa amdaita annabi ta dan zai rika shiga baki yana dukiya ai na tara dukiya ai na kare wa da sabbin motoci ai yanzu har na yi order private jet da inda zan je a duniya a jirgin sama na na kai na zan shiga ai na gina sabon gida ai na bude sabon shago ai na tara kuɗi na bude account a wuri kaza an fada da kasuwa an fada da business sai ta kullum magana da adam kenan annabi ya ce Allah zai wahalaka lil mal wa ya ga maka wadannan kudi da ka tara ka kenan wani kudin yake lissafi a bai kuma ya ba kudin ka ne ya ji annabi annabi ce kana da wani kuɗi kana da wata dukiya bari ka ya dukiyar ka duk wannan kudin da ka tara annabi ya ce duk wannan kudin da ka tara baka da komai a ciki illa ma akalta sai ku wanda kashi abinda aka dama maka kai ne ka ci kana da buhun shinkafa ɗari bakwai a fito tsakurowa ake a dafa a wanda aka dafa ma dan tsakura maka a sa ma a faranti ko a dan tsakuro dan miya a zuba maka kaza guda ba baka ce cinyewa ne da dan sa ma kama ko wata raba ka ce kafar a cire sama su suke dan kudu kudu haka yau ji manya masu da kasar da su suke suke eh da wuya hajji sai ka ce mai cin da shi bige da wuya iya da baka gare da Allah illa ma kalka wani ma ya tara dukiyar duk ta ya hana shi an hana shi cin naman kaza an ce da tara mai ba ta naman sa an ce wurin ake eh da nama zai sa mai gawo an hana shi shan mai shanu an ce zai sa mai fiƙe a cikin hanji to kai ne sabata zaka yi madara ce akwai matsala kwai an ce highly bob bombita an ce jininsa zai overdose duk wani abu da ka tafi mai daɗi likita ya da shi ya ce to likita sai mai ce kaga zo gane da kake ganin ta nan tana da amfani sama da arba'in da bakwai ya mai da gama ku wanda ya daga cin kaza ya daga cin kwai ya daga da zo gane sai da ake so moringa wani na kawo ganye shan yi ba shi da zogale yake ta Allah ya bada sa'a ai ta cin zogale ya mai da kai arnabu to ina jin daɗi yake jin daɗi yana yi baka da komai a dukiyar nan ji annabi illa ma akan sai abin da kake abin da kake nan kuma fa aflaita ka ƙara da ka ci ka ci ka jira baka a duk da daga ta Aula labista ko ka dinka riga ka sa ka dinka sutura ka sa ita ma sutura kai ta sa ta fa ta hatta ko ta tsufa ta mutu nan ma ka samu rabata mun samu nawa biyu sai ce auka sadaka ko kuma abin da ka ɗauka ka bada sadaka fa ambaita shi wannan ka miƙa shi a kai lahira a ajiye maka shi ne fa ambaita waɗannan guda uku su ne daga a dubu kenan da ka tara duk biliyan da ka tara abincin ka da aka samu akan faraji a kawai a daren biyu rigar da ka ɗauko ka saka sadakar da kai rabon ka ke nan sauran kana mutuwa za a tattara ka dana yana a dana kawai an gama da kai ke waɗannan su hajiya ne ɗan alhaji wannan harkar su ne yara suka ce dan haji Allah ya kargiwa yake mu sha nama ba shi na Haji ya gaba alhaji ya kuke sha gara yanzu akwai restriction Haji na ɗasa mai takunkumi amma Haji ya mutu ba ranar za a fara ya yi ita ma hakuri take ko fada kuka kai yaji sai annabi da ta habba yanzu kamar Haji shekara nawa ya saura mashi ki hakuri ku koma Haji shekara nawa ya saura shi? kenan me ake nufi ka mutu in ka mutu ai ne an magana ta je da samu saurayi dan bana bakwai ta auro in za a fari mun kace su sabi dubai da kudin da za ta biya musu cikin business class suna tafiya suna mai kallon soyayya suna shan shayi har a yi ta dubai ta je ta kawo mai katon hotel kana nan cikin kamar ana jibgar ka ina ka samu kuɗi ita kuma ga kan ana shaga akwai wacce da miji ya mutu ba ita ce ba aka samu ta kunna tv ta sha kwalliya ta sha ado ta yi mekko tana cakar rawa tana juya daga ɗaki aka ce haba hajiya yaushe an ya mutu har zaki fara shi ƙayar ki haka ki jira ko ta kaba abu zama ba ce ta kaba gidan wa Allah ya tsawara wallahi ni mutuwa nan ko a jiki na bana ta to ni da wannan mutuwa kan ma so mu yanci ai ba gode wa Allah ba na ba ka ji wai mutuwar yanci ta kwato mata in ba mata gode wa Allah ba ta yi wa Allah ba shi Sace yanzu akawun ɗinsa na zai da kawai an ji a kojin biliyan kaza da miliyan ɗari kaza tsakanin shi da Allah ka yi mutu gisa a kowane kuɗi yanzu ne za a bude shagali da kudin wa da kudin nan da ka samu ka gina masallaci ka samu ka taimakon marayi ka samu ka taimakon da'awa ka samu ka taimaka makarantun islamiyya ka samu ka taimakon makarantar alkur'ani ga dattawa na ƴaƴan su mutu tun suna ƙanana ba su da mai taimakon su ba su da mai lura da su sai na Umar da dare ke tashi dattawa da ƴaƴan su suka mutu ba su mai kula da su shi ke ɗiban ruwa yana kaiwa gidajen su da tsakar dare saboda an tallafa musu kai duk ba ruwanka da wannan to yanzu ka shiga kabari ga su hajiya na ana ce kaya na ga muku wanda ta aure sabon mijin ta jiya mata daidai wata gari da safiya ya dauro ta wanda zai shiga ban daki ya wanka da ya tsaya falo ya dan haka sai ga hotunan alhaji illaji mai illaji mai an jira falo sai hajiya ta zai ce ne ba na san gani wa'annan hotunan a tattara zan ka ya za ka duka daga bidiyo sai hada ido da tsohon jiki ta ce Allah sarki ban san baka so wata ka fito wanka duk da a tattara kan ya fito wanka ta tattara duk hotuna na ji aka dura su a buta ya kawo wata ta ce ki sa wannan karkashin gado Allah ya ƙara masa nauyi ƙasa shi da kansa da muka kiba mutum labarai ce kai mata sai a hankali yace wallahi sai da na ga mata gabana na faduwa na dauka za ta fito kamar gidan aishe gina gidan wai har ta manta da Allah ka Allah ya ce wa taraktum ma kawallakum wara'a zuhuri duk abin da muka ba ku a duniya kun bar shi a duniya yanzu za a je gaban wa alfahari kuma ya kare yanzu ba magana ne ne ba magana ne ne distinguish ba magana ne ne royal highness ba magana ne ne in excellency duk a wuce wani ne ne alhaji babba babu ne ne aka rabu kallahu al'alimu al'alamatu mai tarin sani mai tarin sani ka dana wallahi yau na ruwan da ka tara sani ka tsuna kana da jami dukkan siya za ka ci alayyar ba ruwan Allah da wani ma taraktu ma kawallakum wara'a zuhurikum tana yi wa har yanzu ku gane ba Allah sai sake karin bayani ku rika jin waɗannan jumloli yadda suke tafiya wata magana sai Allah Allah ya ce wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladhi za'antum annahum fikum shuraka wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka Allah ya ce tare da ku haka ai take ba mu ga masu ceton nan ba da kuka raya a duniya cewa abokan tarayya na ne an zo lahira da za su ce ina suke sai ka ce shehu zai ce ga lahira wani ma wai shi dai wajen ceton na wai shehu an za a ɗebe shi a ɗebe shi sun ɗiban bayan ɗiban bayan ya kaga ina a kaga ina Allah ya ce duk wanda kuka rai cewa abokan tarayya da ne za su ce ko a lahira Allah ce gashi ka zo kai kadai ban gan su ba ina ce Allah ke tambaya shehu da zai ce kai dai shehu da zai sa ka aljihu Allah ya ce ya bari ga duniya ko ya zo da riga gaban Allah ya zo da ina ko da zai ce zai ce shehu ina gun ne ne zai ishe ka ina auriya'u ina asiya ina misaba'u ina shufa'a'u Allah ya ce ko da cikin ku ba ba ko ɗaya babu tare da kai kadai za ka ko ɗaya babu ku ya ku Allah ya faɗa ba ni na faɗa ba ba wani mai ce kai kadai za ka shi ma mai tafiya kana da wani zai shi da shi kan gaba ne wanda waye Allah ce kullu lillahi shafa'atu jami'an lahu mulku samawati wal ard thumma ilayhi turja'un yau da suka ce fa malana min shafi'ina amma lana الله لا إله إلا هو الحي القيوم Allah ya ce ne to ka zo la yamlikuna shafa'ata وعن ربه الذين يخافون أن يوشر إلى ربهم لا da ita kowa ya tafi wanda yake kura daga ba ceto ne akwai shi amma abin da kuma ce ba wanda yake daga duniya ya ce za mu je lahira zan ce ka babu shi saboda ceton a lahira yana da sharadi ko san sharadin ceton shi wanda zai yi ceton bai sai ne gaba Allah ya ce ya Allah zai ce ba babu wanda yake ba illa min ba'di izni sai idan Allah ya ba shi izini duk za mu tsaya gaban Allah ne mu yi jabban kowa mai san ya za ka kare shi to Allah yana so ya girmama waliyansa da bayin da rabai a cikin al'umma kan bayi dan ya girmama su muna da mun yi zubu misali sai Allah ya ce ana rama Ahmad Suleiman me kai ce to na baka izini da ya ji wannan sai farin suke cika mai zuciya ya san ko alama ne da shi ya tsalle in bai tsalle ke ba za a ce shi ba farin ciki da zai fara zuwa ba take sannan kuma Allah yana so ya karrama shi ya girmama shi a lokacin sai ya miƙe idan ya miƙe zai ce to bari je ce shi ma da za ta da ba bai ta ba in ya miƙe sai ce to ya Allah ba ka bani izinin in ce ta sai Allah ya ce na ba ka izini misali je ka ceci man da sarki da Allah rama sai zai cece shi kenan ce kai ka kalle shi gaba ɗaya waye ce kawai shi sa Allah ke kullin dahi shafa'atu kabira yace ceton bayi za ki da izini na amma in ka kalli ceton gaba ɗaya za ka ga ni na yi ceton ni Allah ya gane ceton gaba ɗaya a hannu kuma Allah ba zai baka ikon ka tashi kai ce kuma sai ka mutu da aqida duk mushriki da ya mutu kan shirka da hada Allah da wani bai ita ce ce ma balle ya ce balle ya ce ba za mu a cikin shi ba balle ya ce. sannan Allah ba zai taba bada dama a je a ce ka sai in ka mutu kan aqida shi yasa Allah ya ce wala yamliku ladina yad'una min dunihi shafa'a illa man tajda bil haqq wala yamliku alladhina ce dukkan waɗanda suke kira koma bayan Allah babu wanda ya sai mallaki ceto bai ita ya je ceci wani ba illa man shahida bil haqi sai wanda dama ya ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum ya'lamu sannan ya san sharuɗan la ilaha illallah da abin da kan kurfa ya yi shine ake so Allah ka sa annabawa za su ceto kyawawan ayyuka za su ceto sallah za ta ceto qur'ani zai ceto akwai ƴaƴan da za su ceci iyayensu ƴaƴa musamman ƴaƴa mata idan Allah ya baka ƴaƴa mata kar ka tsaye su rike su da kyau su ce ceton iyayen su ranar tashin alƙiyama sai mala'iku sun fara jinzar da za su yi bauta ƴaƴan mata su ce ya Allah babanmu ya mutu da imani amma ga zunubi za su kai shuka. ya Allah ya ta mana ya rike bai bambanta tsakanin ƴaƴansa maza da kuma ya Allah muna da ko ka ba mu shi kan Allah ya ce ku je ku ce shi ba ba ku ba mu ku ce shi sai ƴaƴansa mata su zo su kai mala'iku ku kai shi ko ne su ku ne ƴaƴan shi mata daga ina kuka sabon jini da kun jabar ku wani wani jabar malaiku su ce wanda ya kai ya bada da ya bada ku kai zuwa aljanna da ka yi ka sake kana cin buka za a yi kana cin sai ya yi da yan mata sun gama da zai da yana aljanna wai ana da nasu zuwa ku albarka ta ala ku ana duniya kuma kai sakarar kayan da ta ce fushi kake wai Allah bai baka da ba to ai ba ai ba ba me za ta gina na a cikin gida ka ga ƴan maka maka na ita nan ne ko da Allah ya ba mu ba in muna da ko da sai roki Allah ya baka ranar kwarai ba maganar da miji ko mace ake ba yaro Allah ya maka albarka ake so ko namiji ne ko mace in baka ci moriyar a duniya baka ci a lahira an gode wa Allah ko ba gode wa Allah ba an gode wa Allah annabi Muhammad bayan an gaba sun gaba ke kushe ba zai ce ya ce ya Allah ba da ne ya sa da na da yake in ya kai ya dawo kan ganin dawo kuma ana kuka kasu amma sun mutu da imani ba fi shirka ba amma saboda zurbai ya ce ya Allah Allah ya a da zuwa ya sake riba ya kai aljanna ya dawo manzo Allah sai ya ce wallahi ba zai bushe ba yana cewa al'umma kada ta mutu zuwa aljanna hatta ya ji kunyar Allah ce ya Allah ya isa haka ba zan ƙara dawo kuma da ya ƙara dawo da Allah zai ƙara shi hatta ya ji kunyar Allah yanzu kowa ya ga Allah ya ce mala'iku sun yi ceto annabawa sun yi ceto Sani an bayi sun yi ceto falan ya kai da aka ba ba wanda ya kawar tsora wanda zai ceto shi ne mafi jin kan masu jin wane ne mafi kuma masu su kai to yanzu Allah ne da kansa zai ce ya Allah zai ci to annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah zai yi damhali a wuta kawai zai da ku kake sai ya damko to wannan damkar ta ubangiji Allah kare sama yadda za a damko Allah kare sama da za a amma akwai da da sama za da kowa gurin shi ba da kowa shi a duk masu da biya da guda ɗaya zai zama shi ne kawai za da kowa shi shi ne na ƙarshe wanda zai shiga aljanna da na kullum kuma aljanna hadisin abdullahi dan mabuda hadisin abu hurairah hadisin ne shi ne na ƙarshe ayi yi wannan jamkar bai da shirka sai kan ya yi amma dai ba shirka ya mutu da imani an damko shi kadai za a bar za a bar shuka ta babbaka shi tsawon shekarun da Allah ya gada daga nan sai addu'a sai ya Allah Allah ne ba shi ko yin dan addu'a ba sai Allah ya wasa ya ce ya Allah na ga su da yawa ya Allah ga da kake rubuta akai da bakin gaba na ya Allah zai kyale shi ko lokaci yana wannan ruwa sannan Allah ya kai ka ya ce idan haka ba bakin gaba ya kara ko ba ita ta ayyuka da kan zakunci in aka ba wanda ya ishe Allah ya ce ba ya kuka shi bakin gawa sai aka shi bakin gawa ya jira bakin gona zai zo nan shekaru yana sha'awa ranar sai Allah ya ga fadakar da shi sai ce ya Allah inda Allah kawo da tsadar shiri zai da shi magana Allah ke kawo ka tana kai roƙo baya ka ce an maka wannan ba za ka roƙo wannan ba ya ce ya Allah ban da kai wa nake da shi da roƙa yanzu ba ya gane bai da kowa sai Allah nan ne bai sai ba zai gane ai akwai manya manya su manya manya ne ka san su na kusa da su su manya jikokin ne su ne manya manya in dai sun hannun su yawa in sun hannun su ni dai Allah bai son ba Allah ka sa da bai cikin ni Allah annabi ya ce ki duk manya manya na ba ko ba kuma kun ban mashi in annabi yake to ya ce Allahu akbar ko aikin hajji kaje kana gane manyan manyan wani ne sai Allah ya tsara ku ce shi da kuka sai a kire shi a ji bakin gaba amma fuskar tana kallon wuta saboda bala'in wuta an cire shi daga cikin wutan yana waje amma sai wani falfali na wuta sai wani kuri kuri ya taso sai ya babba ka fuska sai koma ya fi kama da wuta idan aka gasa masa fuska sai ce ya Allah wuta na kona da fuska Allah ka juyar da ni mana ta kona da baya ya ta sai Allah ya ku juyar da shi sai a juyar da shi yanzu wutar ke ya saka ke kona wa fuska take kona jiya da shi da aka yi shi zai ba shi dama sai hanyar wata bishiya ta yi inuwa lip lip da ruwa mai sanyi a ƙarƙashin bishiyar sai ce ya Allah a kai wajen wata bishiyar mana in sha inuwa in sha ruwa ya Allah Allah ce mana zo kai gaishe idan ya je ya sha ruwa ya sha inuwa ya yi hadi a gida hayyacinsa sai ya ƙara hangen wata bishiyar da ta fi wannan nema sai roƙi Allah ya kai shi in ya je ta yi hajji zango ya ƙara hutawa ya ƙara dawowa hayyacinsa sai sake hange wata bishiya ta uku da ta bi wata ni'ima sai roƙi Allah ya kai shi ashe ita wannan bishiyar ta wuce tana kofar aljanna ne da an gaishe zuwa wannan bishiya ko sai rige ta aljanna ba ya ga wani gini da bai taba gani ba gidan da aka da dukkule na zinari blok na loko loko blok na zinari blok na diamond haka hayo to bai ta turaren almiki tana gurkiya tana aiki tana shi a ciki ana ta hada hada wata yan aljanna ta tsalle ko a ah, mana rasulun da babu da ne Ya ce ya Allah suka da an kawo da nan sai Allah mu ne shi gawa ni ba da shi kalin da ayi shi tare da Allah ya ku gode masa shi mutum na karshe ke Allah ya ce da zuwa kullu ya ba ka in ya shiga kullu aljanna ba ne ƙara Allah ka sa mu lokacin mun yi shekaru ba ya a cikin Allah mu lokacin mun daɗe, Allah ka sa lokacin mun daɗe da babbar jewa mun sha shagali kamin ya iso ba mu to sai ya shiga kuma sai a samu zarra shi ne na za a je ba wuce ce ba samun duniya ke da wuya ba rage da wahala yadda za a zauna a ciki yanzu shi ga duniya ta samu lahirar shi ma ta samu saura ina za a zauna duk inda aka je sai wani ya nuna da a nufi wani wuri annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yusayyar ilayhi annaha bala sai ai imajinin mata kamar ta cika aljanna duk inda aka je ya ce ya rabbi la amala ya ce ya Allah ta ce na riga na masara Allah ya kara furmutawa da shi ciki in an dausa can ma wani ce dukkan naki ne ku ƙara gaba ya Allah ta ji ga nabi Allah annabi ya ce Allah ya ƙara kusawa haka za a yi ta dausawa sai sun yi haka da Allah ta uku sai Allah ya ce to kaga kai baka zo da wuri ba saboda yawan zurbanka amma dai rahama ta ta shigo da shi ba zan ba ka abin da na ba wani yana da kai shigo da wuri ba yace ya Allah ko ka da abin da ba ni ko dan fege fice ba fice ko min ganin ta abin da Allah ya yi Shi Allah ya ce to mana ku je kuɗi ba mashi ɗan kana ku ba shi girman gidansa kamar girman duniya ta goma wannan ne talaka aljanna talakan aljanna girman gidansa kamar girman duniya ta goma in ji annabi Muhammad hadisin Abu Hurairah da hadisin Abdullah da Mas'ud hadisi ne ya kake zamanin wanda ya je da wuri shi ya girman gidansa yake kuma duk girman gidan nan manzo Allah ke tsara aljanna ke rata ya bulala to ya fi daraja ke da duniya da abin da ke cikin ta inda zai rata ya bulala a irin wannan ne aka bashi girman duniya sau goma yadda ka san wannan zaka tsaya ka rikice a nan duniya shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake wallahi duniya ba wanda ya kai mu sa. in yi wani hasara babu wanda ya domin yanzu ga yan kasuwa hasara yan siyasa hasara ma'aikatan gwamnati hasara za mu ya wuce ma'aikata da malaman gwamnati ga su malamin su gwamnati hasara za ka kashe su haka da halal kowa hasara hasara Ina ita kuma hasara mai ita kake ba. shi ta kullum mai hasara ɗaya daga cikin magabata yake cewa ma ra'aytu zaliman ashbaha bi mazlumin min al-hasib ban taba ganin wanda shi ne azzalimi amma in baka sani ba sai ka dauka shi ake cuta ka wannan hasara shi ne hasara shi ne azalumi shi ne dan wutan amma baka sani ba sai ka zama kamar shi ake zalunta kamar shi ne abun tausayi saboda ya kasa bacci ya kasa zama lafiya ya yi kumfan baki kullum cikin bala'i kuma shi ne dan wutan wanda yake hasara da shi kuma ci gaba yake kullum Allah zai fasa abin da ya shirya Allah zai fasa ɗaukaka wanda ya ɗaukaka dan me zaka bada lokaci ba hasara sai daga cikin magabata yake cewa ai duk wanda zai yi wa hasara ɗayan biyu ne ko dan wuta ne ko dan aljanna yake in dan wuta ne dan me zama hasara yayi mota ko yayi gida wanda na san duk ya gama shiga mota karshe jahannama zai je in mai hasara ma na zama sakar ki bi da dan karkon da shine wuta dan me zama hasara yace in kuma dan aljanna ne ban mai hasara da aljanna ba zai ba sa da duniya ya jira zama mawuta wallahi ka wannan ka'idar ba wanda zaka yi wasa ba wanda zaka yi wani ba wanda zaka yi Allah ka gafarta Allah ka gafarta ba mai iya ceton ka a sai da amincewar Allah ko ba daga nan duniya da zai ce in an je lahira zai cece ka in wani zai cece ka a lahira Allah shi san wa zai cece ka Allah ka sa muna cikin masu yin ceto ba ba wadanda za a ce shine wa ma nara ma'akum shufa'akum allazina za'amtum annahum kun shuraka Allah ya ce da ku da waɗanda kuke ganin za su cece ku a lahira laqad taqafa bainakum communication zai yanke a tsakanin ku ranar tashin alƙiyama ranar tashin alƙiyama tsakaninka da wanda ya bata da kai sai dai tsinuwa da la'anta sai tsinuwa da me shine laqad don bainakum wa dalla kun ma kuntum taquluna abinda kuke rayawa ya mace uku ba su iya taimakon ku ba su iya ceton ku ba su iya kokori a ranar duk wanda ka bi ya batar da kai da sunan da taimake ka a lahira to za ka rinka tsine mashi ne na tsine ba Allah ya ce yau wasu kallabu zuwa hun finnani يوم تغيب وجوههم في النار يقولون يا a wannan الله وأطعنا الرسولا ماذا تسي قال ادخلوا في أمم قد كان من قبلكم من الجن والإنس في النار من الجن والإنس كلما دخلت أمة لعنت أختها هؤلاء الذين أضلوا نفعتهم نعم الذي قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ya yi ɗangare. Yankunan kamin su shigo wanda suka bata da sun su riga shiga eh shi ya ce zai ce ka an yi wuta da kai sai ka samu a shi ya riga kai isa wuta Allah ya ce kullum ma dakala ummatun la'ana wa da ya zo ce ah, a ba kuma kun shigo Allah ya tsine muku albarka su ma daga cikin ce o oh, kai ma an karaso da kai kai ma Allah ya tsine maka albarka karaso da kai shine kullama da kalar ummatu na Allah ta hata idan dara ko fiha ne sai san gaba halarta a wutar gaba daya da mabiyan da wadanda aka bi yanzu ga su gaba daya da karatu a jahannama sai su mabiyan sai magana to ka ce zaka ce ni gari ga ka sai sai rabbana ya ubangiji ha ulai azalluna ga waɗanda suka mata da mu in ma ta kama mu da su sai mun zauna cikin wutar to fa atihim azaban da ifa min nan, su Allah kan ninka musu azaba a cikin mu yawa sai Allah kan kalle da mu masa hankali da addu'a to amma da kullum da ikon da ku da su du'a ninka mu a ayatul azab Allah ya ce yawa kallabu zuwa hukumin nan wujuhu hukumin nan yadda mai ko sai idan nan saman ya gasu za ka sa wani ɗan tsinke da ɗan gire shi sai ya kambula sai upside down sama ya koma haka shi ma ya sha wuta haka za a yi yi wa fuskar su a jihar jahannama ya shi kiyama in nan gefen yadda su sai a juya sai nan gefen ya babban su sai a kake shi da yau wasu kallon wuru wa hudu na yi a ranar da ka ji suna cewa ya laita na ranar lahawa ranar rasu ina ma mun bi Allah ina ma mun bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai ba su ne muke jima da su a nan su bi Qur'ani su bi sunna kake ba dan suna cewa ya laita na da Allah wa da rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila ya Allah manya manya mu da shugabannin mu suka bi su suka batar da Allah suka ka da sunna sai ce rabbana ya Allah atihim dhi'fayn min al'azabi ka ba su azaba dubur ya Allah wal'anhum la'anan kadira, sannan Allah ka tsine musu albarka inuwar ma ba ɗan ba Allah samu kasuwar la'ana ka danna musu wanda nan duniya kake ganin mai tsarki da yau ga ya lahira kana tsine insha Allah iska barra allazina tudku min allazina kafaru wanda aka duniya ya ce ba shi ba kai to kai da zaka shiga Allah ka kare Allah ka gafarta Allah ya ce wa da ma'akum shufa'a kuma allazina za'antum annahum fikum shuraka لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. في الله يا جماعه ان الله خالق الحق والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر ده من التوحيد الالوهيه yanzu kuma qur'ani alarma ya sake karkato da mu kuma zuwa tauhidul rububiyya ka gane girman Allah ta hanyar halittunka. ana so duk dakikancin ka sai ka gane wa ake cewa Allah amma ai ba za ku fara yau sai gobe Allah ya ba mu tsawara lamba akawun na marayu da ake bada gudunmuwa suna akawun din Open Welfare Committee Jibril Kaduna State lambar akawun double zero double one six zero eight double one five double zero double one six zero eight double one five bankin kuma shine Stanbic IGTC Bank subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi